'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne. Masare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. ƴaƴanmu suna kallo ana ebo wannan arzikin na inda muke amma mu an ce dole leburori za a ɗauka mu da mu da ƴaƴanmu wuraren mu da mun ka saye wani na aiki yana fidda arziki mu muna saya muna kallon shi to gwamnati ya shiga tsakanin mu garin mu ne kwandago mu gona kanmu ne kakanni da kakanni an hana mu mai aiki yaran mu kuma Najeriya ba ta shigowa yau shirin na jamhuriyar Nijar kan batun kwace hakkin aikin haƙar ma'adanai daga hannun 'yan ƙasar a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ga an more Madalla, masu ware kamu da sabuwar shekara da fatan yadda muka ganta lami lafiya za mu ga ƙarshenta cikin aminci da ƙoshin lafiya. Masu Masare ɗimbin al'ummomin da ke aikace-aikacen haƙar ma'adanai a garin Kwandago na yankin ɗan Isa a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Niger, na ƙorafi kan yadda suka ce hukumomin ƙasar sun ƙwace haƙƙin haƙar ma'adanai daga hannunsu kuma suka miƙa wa wani kamfani na ƙasashen ƙetare al'amarin da suka ce tauye haƙƙinsu ne na walwalar tattalin arziki. A can baya dai hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun dakatar da aikace-aikacen haƙar ma'adanan a wancan yanki biyo bayan wani riftawar ramuka a wani bangare na shiyar da ake aikin haƙo ma'adanan kuma har ma mutane suka mutu sai dai a baya-bayan nan hukumomin sun sanar da sake buɗe wurin domin ci gaba da gudanar da aikace-aikacen haƙar ma'adanan amma sai dai gwamnati ta miƙawa wani kamfani daga ƙasar sudan a matsayin wadda shine kaɗai ta amince ya ci gaba da aikin haƙar waɗancan ma'adanai da alama wannan hukunci na gwamnatin jamhuriyar Nijar bai yi wa dubban al'ummomin wannan yanki na kwandago daɗi ba. Domin suna ganinsa a matsayin wani tsari ne na tauye musu haƙƙi a matsayin suna 'yan ƙasa. Alhaji Lauli Garba ɗan Isa ne shugaban kwamitin ne na 'yan aikin zinariya. Duk kuka ne muka zo yi domin lalle an buɗa amma an buɗa ma mai kamfani sai aka ce za a ɗauka mu leburi mu kuma ba mu fatan a maida mu leburi da mu da 'ya'yanmu aikin nan mun iya shi mun muka fara nemo wannan zinariya Allah ya gwada mu muke aiki amma gwamnati an samu akasi an ruhi yanzu a buɗa a bamu kuma abu ya gagara an kai wani an aji ƴaƴanmu suna kallo ana ebo wannan arzikin na inda muke amma mu an ce dole leburori za a ɗauka mu da mu da ƴaƴanmu to shine mu ba mu amince ba tunda ita gwamnati na mai adalci mun sani ta zo ne don ta nemo haƙƙin talakawanta ta miƙa hannunsu dalilin shi ma ya sa hawa su tura aka kora wani suka koya mu hausa suka kawo mu yare nasu muka iya muka san hanyar zamu bi ta kore su don ta ba talakawa haƙƙin to amma mu ga yanzu an zo an hana mu namu haƙƙi. to ni dai sunana mahmudu isa wuraren mu da mun ka saye wani na aiki yana fidda arziki mu muna saya muna kallon shi to gwamnati ya shiga mu ni malam Adamu Garba garin liman garinmu ne Kwandago mu kanmu ne kakanni da kakanni an hana mu mai aiki yaran mu kuma Najeriya ba ta shigowa idan muka tafi Najeriya barayi su koro mutane saraki su koro mu ana mun wulakanci kuma ga kasar mu arziki ya samu kuma an hana mu mutum ya zo bai da abin da zai ci bai da abin yi kuma ga arziki ana gani kuma an hana shi shi azam na lahiya sunana Loli Sani dan Isa to muna so gwamnati ta sani da babban murya muna kira gwamnati ta shiga wani al'amari dan baiwa a ce mutum da gidan shi a amshe masu gona kaga bai sanya zai yi rayu ba muna zargin minister da sj tashi saboda abubuwan da aka yi ba a yi su akan doka ba a yi su kan ka'ida ba to wannan abin ba zai haifi da mai ido ba dan mu ba za mu haƙura ba kuma ba za mu tsaya a ci mu da yaƙi ba baiwa Allah ya ba mu arziki da gidajenmu da gonakinmu mu zama 'yan kallo hatta kai yanzu hanya ta shiga garinmu sai an dinga mamu barazana ana mu bana ana zare mamu ido soja yana cewa zai halbe ka saboda mutum guda wanda ba dan jiha ba ba dan yanki ba daga wata ƙasa ya zo ya yan ƙasa daraja da muhimmanci a kwace abin yan ƙasa a ɗauka a ba mutum guda idan ba ɗauki mataki ba to tsakani da Allah akwai matsala. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a ƙasa shi ne da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. Madam Audu ɗan Neto na cikin 'yan ƙungiyar fararen hula a jamhuriyar Nijar da ke sanya ido a kan wannan batu ya yi tsokaci. Abin da nake so mutane su gane ba wai gona ba hatta gidanka in gwamnati ta ce tana buƙatar wannan wurin dole ka tashi ka bata wurin amma sai an biya ka haƙƙi wanda ke naka kenan in suka ji suna jin an kware su in suka ji suna jin gwamnati ba ta masu daidai ba akwai hanya da za su bi ta shari'a su sa gwamnati shari'a kuma gwamnati dole ta ba su haƙƙin su amma ni na ji lokacin da SJ ta yi bayaninta ga 'yan jarida ta ce wanga wuri da aka yi gwamnati ta bada shi kenan gwamnati za ta hidda haƙƙin jama'a na ɗaya kenan na biyu ta ce irin wancan na ci da ƙarhin ka wanda mutane ke son a yi an hidda an keɓe wuri ana tunanin wurin da aka keɓe wanda za a yi bada shi dama wanda za a bada dama ka ka ce da ƙarhinka ta hanyar gargajiya za a tono wannan zinare yanzu kira na ga gwamnati ta gaggauta wannan ci da sarmin ci da gumanka wanda za a yi a hiddo shi da gauga don mutane in aka yi shi hankali zai kwanta kuma waɗanda ke da wurare waɗanda za a ba su haƙƙinsu gwamnati ta gaugauta biyan su haƙƙin su dan wanga kucece kucecen da ya ƙare mu muna sa ido kuma su ina kira gare su kwantar da hankalinsu ai irin ta ce ta fara samuwa ga mutane saboda sun yi ta dumuma waɗanda aka gaba su dace ba bayan an yi masa magana suna magana har aka kai su aka kulle dan kwana biyu kamar jan kunne muna fatan a yi maza maza a biya kowa haƙƙin shi don a zanna lahiya. Sai dai kokarin da abokin aiki Mansur Sani ya yi domin samun ƙarin bayani daga ɓangaren hukumomin gwamnati da wannan lamari ya shafa ya ci tura. Amma wannan fili na 'yan ƙasa da hukuma zai ci gaba da tuntuɓar mahukuntan na jamhuriyar Nijar domin su yi ƙarin haske game da wannan mataki nasu na takaita haƙƙin mallakar gudanar da aikin haƙo ma'adanai a wancan yanki na Kwandago a jihar Maradi mai makwabtaka da Najeriya. Masu saurayi ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkar ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa zama a cikin umma.